jona mi lafada bonsoir yan uwa matasa barkanku da warhaka barkan sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin ma fada kenan tare da ni Fanta Shamsu sai Abdulkadir Chambiano akan inji ce soir dans votre émission tous à la fada wanda ya kawo ziyara garin Agadez nous allons de l'insécurité urbaine à Agadez comment les jeunes vivent-ils cette situation wato shirin nam zai karkata ne akan halin rashin tsaro da ke damuwar al'ummar birnin Agadez za mu matasa ke ji da wannan halin kowa ya san da halin rashin tsaro na daga cikin miyagun ɗabi'un da ke sham birnin agadez kai kuma an ce jihar ga baki ɗaya abu ne mai sauki a nan garin an ce an kai wa wani hari an ji ma wani wani studio an je cite de la nuit du 22 au 23 mai une attaque à main armée d'un bus de transport voyageurs a été enregistrée sur l'axe Agadez-Tawa cette attaque perpétrée par des individus armés s'est déroulée à 80 km de la ville d'Agadez sur un bus d'une compagnie privée le bilan fait état de 7 blessés dont deux graves transportés à l'hôpital régional d'Agadez ces récents événements viennent renforcer le sentiment d'insécurité sécurité qui prévaut déjà dans la région. Shi yasa yau muka tattara matasan garin agadas don mu ji daga bakin su yaya suke fama da wannan lamarin. Ta wane fannoni ne shi wannan lamarin ya shafe su? Wane irin halaye ne suka fi yawan kawo kai? Wace hanya ce suke bi domin shawo kan matsalolin? Sai kun biyo mu a cikin wannan fadar tamu ta yau domin samun amsoshin wannan tambayoyin a cikin mintuna 35 wanda shirin namu zai ɗauka. Masauraran mu yau muna cikin filin Sara FM tare da manyan bakin namu waɗanda suka garzayo cikin fadar tamu ta domin mu tattauna tare akan halin rashin tsaro da birnin Agadez ke fuskanta. Zan ba su dama kowane zai gabatar da kanshi kamar ko da yaushe kuma zan fara da wanda yake dama ta barka da warhaka. Assalamu alaikum. Ni dai suna na muhammadu Agali magatakara na kungiya Adidas Sahu kuma president na kabu-kabu. Ni sunana Ibrahim idrisa president na kungiyar matasa ta jihar Agadas. conseil régional de la jeunesse de la région d'Agadez. Ni sunana Musa Bilal Ibrahim, ni ne magatakarda na Association régionale des sans-emploi d'Agadez. Salam alaikum, kanta moi c'est Tani Limba Kombari Ramtole. Je suis la vice-présidente des jeunes de la commune d'Agadez. Dukan ku yi muku barka da zuwa cikin fadar tamu ta yau. Ba tare da bata lokaci ba zan fara da tambayar mu ta farko wani irin halin rashin tsaro ne jihar agada ke fuskanta ko wani halaye ne suka fi kai komo. To gaskiya abin da za mu cewa 'yan lokutan gana baya mun samu mun fuskanci matsaloli da yawa na harkar tsaro fisibilillahi musamman matan na cikin gari ka aka yi na waje na ciki ya hida mu saboda wani lokaci ne muka shigo wanda yake yanzu da ke inda aka ce maka an yi almuru to akwai wuraren da baka saba ka su ba kana bisa moto yanzu ne an tare ka a amshe ma moto in ka ka rama ma a kashe ka fidar da muke muku a nan cikin gara agadas tunda in dai maganar labari ne na bisa ga harkar tsaro muna gani na a cikin a garis mu ne premier partner na security a mhm. taxi man kowa ya san da wannan dan taxi inda game da labarin haraka mai shiga da fitowa da mugu da menene shine premier mhm. bisa kan wannan labari san mai ikon ma sun sani to alhamdulillah yanzu dai kakin mu ci gaba da fira sai mu ma Allah godiya tunda mutanen da suka addabe mu an samu an kama su ai mutane ba zama ba suke ba addu'o'i suke yi mhm. su kuma waɗannan addu'o'in ba su faɗuwa ga banza wallahi da an ce maka an yi almuru ba kai ba zaman lahi akwai wanda baka saba shi kashe shi ba kin ganni nan ni dan gari ne wallahi akwai wanda in dare ma ba na zuwa shi ko da an yi bayan lisha wallahi akwai ranar ba na zuwa saboda yau abin da bai kai bai kawo bisa hoto sai aka shika haka ne na gode sosai president zan je wajen president kin conseil regional de jeune president kuma a cikin garin kuke kuma kuna sane da dukkan abubuwan da ke faruwa wa'anne irin halin rashin tsaro ne kuka ganin ya fi kai kawo a nan birnin agadis eh, <clears throat> na gode da waka tambaya kamar yadda eh, president na yan kabu kabu ya ce halaye na rashin tsaro wanda adda yanzu na tare-taren hayoyi ne mahi yawan su kama ana moto wurin masu amshe moto su ta su su saida to su ne wannan mutane kuma suna da bindigogi wasu suna aiki da wukake wasu suna aiki da abin da ake da blanche ko wani kulki ko wani abu sai su zo su tsaya bakin hanya cikin kwana da ka shigo sai su su halbe ka in ka yi sa'a a daga ma bindiga ka tsaya ka yi gauga ba su kenan ka fita da ranka in kuma baka yi sa'a ba ma da halbi za su tarbanka wannan akwai shi akwai kuma na sata cikin gidaje wanda kama kuma a duro cikin gida a ɗauke abin da gare ka in ka yi gardama a soke ka da wata wuka ko wani abu eh, akwai kuma wanda suke hita waje kama wanda ba cikin gari ba ne da ka fita gehen gari akwai ungun ne na gehen gari wanda na shigowa wannan wuri da duk mai sara shiga shi eh, kenan duk wani abu gare ka in kana da wata mota mai shiga daji ko kana da moto ko kana da wasu 'yan canji kai ko salula ma ba su bari eh, akwai kuma wanda su kwata-kwata ma ba abun da a hannunka ba suke so kawai za su kashe mutum shikenan ba a san ma dalili ba ai shine fira da zan yi miki kamar addu'o'in mutane sun taimaka wajen samun nasara aka kama waɗanga mutanen saboda su daga mutane da aka kama su da suka yi tari a kwanukan a fira da nake miki da aka yi wani rincimi rincimi wajen a halbe wanda aka tare sai halbe dan uwan shi shi bandin yanzu shi wancan su biyu ne bisa moto sun halbe dan uwan su guda har ya kai inda ya rasa ran shi wancan bandin guda yanzu shi wancan ya tsere amma an kamo su saboda an kama wajen mutum uku bisa cikin tayyar an kama wanda ya kashe wancan dan uwan nashi kenan sai mu ce alhamdulillah saboda a tunaninmu wannan mutanen da aka kama su ne wanda na san kuna labarin cewa an kashe malamai har wajen guda biyu ko wanda aka ce bisa hanyar ciro akwai wanda aka ce bisa hanya ta gabas wagga cikin malamai wanda ha kungiyoyin malamai na makaranta sun fito sun yi bayani bisa kan abin ya yi yawa ana kashe musu malamai wanda yake suna ta gefen gari da shika na gari suna fara karatu da sun dawo sai a tare su a amshe moto ko a kashe mutu raɗe raɗin ce da ake yi kamar waɗannan mutanen wanda aka kama wanda suka kashe wannan wasu su ne kuma da aka yi bincike a yadda muke samun labari kartushin daɗe ne ne wanda ya shiga eh, wanga wanda aka kashe cikin gari da waɗancan wajen malaman nan kenan sabidur su ne mutane da suke addaban mutane suna tariyan mutane wallahi da an ce maka an yi almuru ba kai ba zaman lahi akwai wanda baka saba kashe shi ba to wannan abubuwa duka su ne suka sha ma mutane kai ana tunanin kuma akwai haɗin kan wasu mutane wanda ba 'yan su ba wanda suka shigo suna bata sauran mutane kamar rezo wannan da eh, wanda yanzu eh, president ya gai bayan shi wannan akwai mutane a agaras bayan shi kuma akwai wasu wanda kamar ana tunanin cikin migiran wannan cikin su ne tunda ina tunanin akwai wanda aka taba kama wanda ba ba dan kasa bane yana cikin rezo wannan yana yin kabu kabu da adai da tasahu yake yi amma kuma yana cikin rezo masu sace sace mm-hmm. eh, wannan abubuwa duka su ne suka gamu nan cikin birnin agaras haka ne yanzu abin da nake so in san me yasa suka zabi wannan yankin domin kawo irin wannan hare hara akwai wani boyen dalili ko kuma kawai son rai ne bilal Kusan Agadez eh, jiha ce wadda kowa da kowa ke zuwa don ba 'yan agarza ba ne kadai yadda president ya ce akwai baki wanda in suka zo swat su yi kwanci ne koko suna neman mahita a ciki in suka zo wata ran activity ne suke nema su yi kuma wasu kawai dai dan tare tare hanya ne tunda a jiha agadas kin ga su tu agadas komin in kun nura eh, girma take kuma akwai karce sabin karce wanda suna tofowa a cikin sabin karcen nan tare tare mutane da aka yi ba ya cirguwa kullum har ma ya zamanto gwamnati ya da detashen eh, wasu militar wanda su zo su kama ma 'yan jihar agadez don a yi fui a tacance ne yasa ake samun wanga problem mafi yawa wanga matasan ba son aiki ne kawa suna nan sun rige sun saba baka neman aiki baka so ka yi shi kuma ka san da wacce hanya ya kamata ka je ka samu abun da za ka kwacowa don saboda ka biya ma kanka bukata to na gode sosai bilal zan koma wajen ramtulai ramtulai kin shi abin da waɗanda suka riga ki tofa albarkacin bakin su a cikin fadar ta mu suka faɗa ke me zaki ya ƙara mana akai kamar ni abin da ni kara kamar gaskiya ga abin ya addabi jama'a bagantana ni sai in ce je si temuwan kamar da abubuwan da ake bisa harkar sata diya paske ni cikin karce peyi ba nake karce peyi ba in ka ce agadis yana cikin karce wanda yake in ba lisha ta yi da ke zaki samun a daidaita ko kuma dan kabu kamo wanda za a ce a kai ki cikin wannan karce paske sai in karce tare da jure kuma babu abin da ya kawo shi sai bakin gada sun kama na yawa don saboda ba ma a zancen gwara masu zawa kuma da 'yan nigeria don saboda karce ne gaskiya wanda yake muna da baki da yawa don saboda a ne sai kaɗai mu gidan mu kaɗai sai aka mana sata moto uku cikin sanyi ana shiga ana fita aka mana sata moto uku san kwanta ya salula kenan gaskiya kamar unguwa ce wadda yake baka iya fita hankalin ka ya kwanta ciki kana cikin gidan ma sai a shigo a daga a dokan maka ka a buɗe kofa kamar mu tana nan suke tare da kai ne ma suke yin abin don saboda wani abin da za a shiga cikin gidan ka a maka shi gaskiya kamar sai wanda ya san kama kenan ba yan nesa bane suke yin shi yan wa'annan kusa ne kuma me yake suna kin a wanga kabu-kabu ya yi magana ya ce bisa wa'annan wanda ake yi wanga su da kansu mun san su saboda cikin karce ki muski sun sha mana abubuwa diya wanda yake muna gani cikin unguwa me mutanen nan da an kama su kwana biyu kuma sai a sake su babu wanda bai san su ba cikin unguwa abin da suke kuma an san su ne suke yi kuma da an kama su kwana biyu sai kiga an mutanen nan an sake su vraiment kenan set fasi vraiment kama da aka su musu muna tamani vraiment su yi denon san wa'anda suke bayan su wanda har yanzu ba a kama su ba kuma gaskiya a ɗauki hukunci wanda yake kwakwara wanda yake wanda yake son ma ya shiga in ya ga wa'ancan kenan za a yi sa wani abu shi da kanshi ya bar shi to na sosai ramtulai 'yan matasa masu wuraren shirin mu haɗa fada sanin kuna a cikin wannan shirin namu mukan baiwa 'yan matan studio kalangu filin inda suke kawo ƙarin haske akan ababe da dama musamman ma kan lamuran da suka shafi 'ya'ya mata a cikin filin na suke na mai suna da larry brick rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Beaucoup amis de la rubrique rose. Dans ce numéro spécial beauté, votre chroniqueuse Bibi s'attaque à la peau et Fanta s'attaque aux cheveux. Les deux ont besoin de soins quand le froid s'installe. Pour ce qui est de la peau, elle peut être sèche, terne ou cendrée quand le froid s'installe. Les peaux noires ou métissées sont particulièrement sujettes à la déshydratation. Elles souffrent de sécheresse. C'est pourquoi il faut éviter d'utiliser les produits trop agressifs, comme les gommages à grains, ceux qui ont tendance à irriter, au profit des soins doux pour peau sensibles et déshydratée sans oublier l'application d'une crème hydratante de nuit. Pour retrouver souplesse, élasticité et éclat, une routine adaptée s'impose. Dans l'espace beauté de demain, nous aurons un zoom sur les meilleurs soins hydratants pour traiter et apaiser les peaux noires et foncées aussi, les gestes à adopter et à éviter. Coucou les filles, ce soir je vous invite à faire des tests sur vos cheveux. Vous passez votre vie à les aimer ou à les détester, bref, vous les soignez, vous les torturez aussi parfois. Vos cheveux et vous, c'est une histoire d'amour pleine de rebondissements, mais au final, est-ce que vous les connaissez vraiment On pense souvent connaître nos cheveux comme si on les avait faits, pourtant il y a une grande différence pour qu'il n'en soit rien. D'abord, parce que la nature des cheveux peut changer plusieurs fois dans une vie ensuite, parce que ces coquins sont bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. Vous avez envie de mieux connaître et de comprendre votre type de cheveux, alors c'est ici que ça se passe. Est-ce que vous avez des cheveux fins ou épais Avant toute chose, la première étape pour découvrir qui sont réellement vos cheveux est de savoir si vous avez une fibre épaisse ou non. Pour faire le test, prenez soin de laisser sécher votre crinière à l'air libre, puis arrachez un seul cheveu avec délicatesse, que vous déposerez ensuite sur une feuille de papier blanc. Découpez ensuite un peu de fil à coudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Il vous servira de repère de mesure. Placez votre cheveu à côté du fil si celui-ci est plus fin que le fil. Alors vous avez des cheveux fins. S'il est de la même épaisseur, c'est que vous avez un type de cheveux moyen. Et enfin, futé comme vous êtes, vous l'aurez compris, si votre cheveu est plus épais que le fil, c'est donc que vos cheveux sont considérés comme épais. À noter également qu'avoir des cheveux épais et avoir beaucoup de cheveux sont deux choses totalement différentes. Merci bien Fanta, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus euh, de conseils sur le soin de la peau et des cheveux. mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau a nan tsakar filin Sahara FM muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu na yau. L'insécurité périurbaine à Agadez comment les jeunes vivent cette situation. Zam ci gaba da tambayoyin mu. Zan komo bangaren ku am president kin yan kabu kabu. Ta yaya shi wannan halin na rashin tsaro ya shafi aikin naku? Eh, ai shi wannan al'amari ba wai masu aikinmu na kabu kawo ba ko masu da ya shafa ya shafi kowa da kowa ne saboda in kika ɗauka ta ɓangaren mu a cikin shekarar ga akwai mutanen da ba zan iya bakin zai adadin su ma saboda eh, ban yi estimation ba an ga kamar gudanar ne mai suna ɗan yawa wanda an tare mutum da motan shi an amshe mishi saboda wani in an yi ba zai ba zai zuwa ba sai dai ka ga labarai ma ya ce an ce an tare wani amshe mai moto an tambaye shi ya ce shi dan kabu kabu ne ba tare da ma ya zuwa ga mana ba wani lokaci sai sai cikin radio ne ma za mu samu labari akwai wanda kuma suna zuwa su gaya mana shi yasa ba zan ba ke sima me amma akwai shekarar ga amshe mutane da yawa kuma akwai wanda an kashe su ma saboda zuwa mutum uku wanda ina tabbacin da cewa su an kashe su ne ma aka amshe musu moto kenan kin ga ya shafe mu shi yasa yanzu irin wanga lokaci yanzu cikin sanyi akwai lokacin da ina shiga cikin gidan radio yi bayani in sha hankalinsu in ce kama idan ka ga mutum in dare ya yi wani ta yaya nesa ba naka bane ba ka yi haƙuri da abin da Allah baka cikin wuni ni a gani na in ka ga in an ce yau an tare mutum misali bai yi ba karhe biyu na dare ko an tare shi a ta kasa karhe biyu na dare ni sai in ce kamar mutum shi ya nemo saboda wannan wurare ne da ka san su wurare ne wanda ke ba su da kyawun zuwa yanzu sai mutum na san mutum ya ce kai ni te kazam karhe minuye ko karhe ɗayan dare eh na san shi ina yin kai shi in shi lahiya wajen dawa wanda zai tare ni ai ban san shi ba shi wancan da na kai na san shi amma yanzu wani ya tare ni wanda ban san shi ba kuma ya kashe ni mhm. ka gani abun bai yi ba haka nan ba kenan shine kamar a kowane lokaci muna kira ga mutanen mu masu kabu kabu ko masu adidita da dare in dare mutu ya san ina ne ke ta iya a wuraren da bai kamata ka su ba surutu wanga lokaci da ake ciki cikin sanyi inda aka ce maka da an yi lisha zaka ga gari kafa ta doke mhm. kowa shige cikin gida kenan shine kiran da gare mu gare su a wuraren da ya kamata mutu ya ta a wurin da mutum bai kamata bai ta yi ba mm. President bayan 'yan kabu-kabu waɗanda sana'o'in ne kuke gani a nan cikin jihar Agadez waɗanda wannan halin na rashin tsaro ya shafa. Kuma ta yaya ya shafe su? Eh, bayan 'yan kabu-kabu kama akwai sana'o'i ina ganin dai duk wanda mutum wanda yake fita akwai waɗanda suna sabka kamar karhe eh, tara na dare kamar masu aiki cikin agence na transfer eh, da masu shaguna irin alimentation da dare da kuma masu tahiya likitoci da sauran al'amura wanda yake sa dole mutum ya fita to wannan kana cikin gidanka kana iya wata bukata ta sa ka tahi ko likita ko ka tai farmasi ko ka tai sayan wani abu to wannan ba ma sana'a ba wanne kai da kawowa dole ana samun shi cikin gari mhm. to ta nan ne ake samun irin wannan mhm. kuma ni na lura kama akwai wasu lokuta wasu eh, erori wanda wannan abin ya fi yawa misalin mutane masu eh, warce salula wannan ka ba mu ɗauko shi ba amma kowa ya san da shi kana tahe kana salula kana apel bisa hanya akwai wasu da za su zawa mutum biyu bisa moto guda yana tuki guda yana baya wannan na baya shi zai warce maka salula kuma shikenan kana kallon shi wannan ba sata ba warce shikenan kai da kai da salula an yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba na warce wannan wannan lokacin da ake yin shi tsakanin magariba da lisha lokutan da kowa yana waje duk mai aiki har yara ƙanana ma ba a shiga kwana ba kama a ce karhe bakwai zuwa takwas na dare mm-hmm. in wannan lokaci ma ya wuce akwai masu tunanin risk ya rage ma saboda su kansu masu sata sun san akwai patrui ta dare wadda take ta karhe takwas da rabi zuwa karhe tara da ta fita kuma ta yi ta yawo ta ta turne har zuwa asuba da kenan wannan masu tare tare suna tsoron wannan patrui shi yasa suke opere tsakanin magaruba da lisha wannan lokaci kuma duk mutunan da tsotsai ya hauka shi tana faruwa gari mata suna fita yara ƙanana suna fita latizawa akwai wani daga masallaci ma zai fito a zai ta gidan shi sai a warta mhm. to president bayan wannan lamarin ya shafi sana'o'in matasa idan aka ce sana'o'i kuma dole sai an kawo zancen tattalin arziki ta kuke ganin wannan lamarin na rashin tsaro yakan iya shafar halin tattalin arziki na nan jihar Agadis. Eh, su wannan masu sace-sace kamar wani bangare ne na tattalin arziki wanda ya kamata su kansu su sa hannu su kama ma sa ta ci gaba amma sai suka fita wannan abu sai suka yi farman wani rezo wanda kamar yau da ake cewa matasa su ya kamata su gina kasa kenan in suka zama 'yan sata su ba su kawo taimakon su ba kuma ɗan abin da mutane suke da suna amshe shi mm-hmm. eh, kenan eh, ta wannan fanni ya rage sa'annan kuma sai zamanto duka masu masana'antu suna gauga ruhewa kenan sun rage ma eh, gari hada-hada ta kasuwanci da hada-hada duka na neman tattalin arziki mhm. to wannan shine muke gani to na gode sosai ramtulai bari in komo wajenki wa'anne sana'o'in ne ke ana ki gani wannan halin na rashin tsaro ya fi shafa sannan kuma yaya shi wannan halin na rashin tsaro ya shafi halin tattalin arziki na nan a gadis. to ni dai in ce wanda na fi yawancin gani kamar komersan ne don saboda wanga lokaci dama ma mu a Gadis lokaci ne gaskiya mai tsanani walla akwai wasu mutane in sanyin gai shigo suna Allah Allah sanyin gai ida surtu ko mexan don saboda ina ta na ane fasi hatta da firigo mai shago in yi ajiye firigo waje kamar da saye zo babu firigon nan an zo barayi sun zo sun tattali firigon nan sun tafi kenan masu kananan shaguna ga gaskiya abin ya hi shafa su kwarai ana fashe musu shaguna ana kwashe musu abin da kai shekara nawa kana nema sai kaga dare guda an zo an tattari an kwashe maka to ga su kuma wanda ake tarewa sai ta abin yana shafa su amma aka ce kahi ya magani kai da kanka gaskiya in wani lokaci yayi kuma in ba tsotsayi ba kuma kasan wanga waje ga matsalashi kenan kai da kanka kakkaji kuma abin da gaskiya yake shahon bisa tattalin arziki don saboda yanzu sai kaga kamar kudade za su ragewa don saboda akwai lokaci da ya kai yanda president ya ce shaguna dole su rihi na saboda suna jin tsoro sai ki gani gaban gabanka bisa harkar tariya ga mutane sun shiga sun rihi bisi kwana ba suna jin dan uwansu an tare shi yana ku taimaka mini ku taimaka mini amma kowa bai fitowa don saboda kowa sai ya ce ina jin tsoron in huto wani abu ya je ya same ni kenan dole ka rihi kenan kuɗi sun kai wani lokaci in zahi ne sai ki ga minuwi inar ana sayayya ana hada-hada ana kama kuɗaɗe amma da lisha ta wuce aka ga an yi sallah kowa yana tattare ya rihi kenan ko akwai harkoki harkoki dole su yi ƙasa mm. kuɗaɗe kenan dole su rage cikin jiha. Voilà, mes jeunes, avant de continuer, nous allons faire une pause musicale. yeah. Chica girl, cause I'm money, my girl. Wonder, wonder, wonder, yote ni ya yote ni yote ni yote ni yote ni ya yote trouble, nobody cares. So you any want it? My brother, you anybody? If you know what people they go through, you go shout, say you're blessed. Too. Oh. Yeah, you are blessed though. So dance enemy Enjoy life with me, my sister. Tomorrow is not promised, so as you got today. To what you want you when you're at the end. You oversee. You oversee. You get ganote. iro basi irigirga Voilà, c'était la pause musicale de la fada bayan mu huta za ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada kan maudu'in mu na yau l'insécurité peri-urbaine Agadeza, comment les jeunes vivent cette situation. To bari in jiyo kuma wajen firizan in 'yan kabu-kabu, a ku bangaren ko akwai wasu dabaru da kuke yi domin shawo kan wannan matsalar ko kuma ya kuke tsara kanku? Eh, akwai sosai tunda muna aiki tare da jami'an tsaro surtu polisai muna aiki tare da su muna ba su bayanai na sirri tunda matsalar inda take rashin haɗin kai yana kawo cikas cikin tahiya ta samun nasara saboda su jewa su al'umma idan an ce polis to an shiga wani yanayi kuma can daban saboda yanzu kai ne ka ga mugu kaga mugu ta ka tabbata da mugu ne wanga ka gani amma baka iya zuwa ka ga polis dalili saboda kana tunanin idan ka je ka ga polis to za a doke ka cikin mota a dinga ba avian da kai to abinda jama'a ba sa so mm-hmm. to kullum wannan muna bayani muna tattauna da shugabannin polisan ni yanzu na kinga an person an bani kama dama cewa kama mutane na masu adaidaita masu kabu-kabu idan mutum ya ga wani wanda bai rar shi ba ko wani abu maimako ya yi komisariya yana tsoro ai abin ga ya zo biro ofis ina mm-hmm. ni ya gaya mini mu je ya gwada mini shi ya fi dani shi tunda wani idan ya zo gaban polis bai iya magana su mutum in ya zo rikicewa yake to mu da yake kamar muna tare da su da muna aiki kuma su kuma waɗancan su masu kabu kabu ko masu adaidaitan su ma suna magana da mu kai da kai babu wani fargaba da menene mm. kenan idan mutum ya ga abin da bai yarda da shi ba yana zuwa ya gaya mana in ya so sauran ce ba nashi bane wannan tsakanin mu da iko ne kuma a kowane lokaci ana yi tunda in ka ɗauka wanga bangaren mu wanda ya shafi kabu kabu da adaidaita bangaren mutanen gari kullum ana gayi idan ka ga abin da baka yarda da shi ba to kai ma maimakon ka ka ga polis sai kana tsoro ce ka ga ma gwanto muna shi hankali ga mutane ko yaushe in ka ga abin da baka yi da shi ba to ka je ka ga ma gwanto na unguwarku mm. idan ka ga mai shi ma ba bayani zai kai wacan gidan sarki yan su da su ta a zo a ga ma iko in yi so sai a ɗauki matakin da ya kamata mm. to sai kamar shawara wadda mu za mu iya ba gwamnati bisa kan ire-iren waɗanga abubuwa kamar yadda ramar ta gai ana kama mutane sai a sake su wannan zance akwai shi amma mu inda gwamnati ya diba ya gani yadda ya kamata ya sake tsari na gidan kaso wannan kamar wani irin tsari ya kamata yau misali an kama ka kai bandi ne na nan garin agarsu ne an kama ka ka kashe mutum to bai kamata ba a barka ba nan ba kamata a maida ka wani gari can wanda babu ƴan uwanka dan ka wahala dan ka gane rayuwa da take ta gaskiya in kana nan ana kai maka abinci ana menene ka gani da sha ce biyan shi ales tunda ana kai maka abinci mhm. in kana da kuɗi tana wa hatteli sai an kai maka gidan ka a rage musu jin daɗi eh, a rage musu jin daɗi ka san da gaske ake yi kenan wannan shi zai taimakawa ko da mutum yana so yi ba zai yi ba amma idan ka san kana nan an kai maka tuwo an kai maka wane ne an kai maka bai hana goban ka fito ka koma kenan wannan matakan ya kamata a ce gwamnati ya ɗauke su mu muna mai bashi shawara kamar duk wanda aka kama in dai harka ta shafi ta kashe mutunci yayi to ka a bar shi garin da aka kama garin su ne na inda uwayen shi suke da ka a bar shi wannan garin a mhm. maida shi wani gari can inda baya da kowa saboda president lokaci na hararun <laughs> zan baiwa sauran dama su masu tofa albarkacin bakin su president ku ana ku bangaren wani dabaru ne kuke yi eh. domin shawo kan wannan matsalar wata irin gudunmuwa ce matasa ke kawowa don gudunmuwar da matasa suke kawowa shine wurin ba da bayanai matasa duk da tsoro da ake yi kamar wanda ake cewa na reprisal duk da wannan kuma suna ba da wasu bayanai kamar cikin unguwan ne akwai wanda komi kwamiti wanda aka aza wanda kamar sultana fada mai martaba sarkin abzun ya aza shi tare da haɗin kan matasa da masu unguwa akwai mutane wanda aka aza duk wanda ya shigo wanda ba a yarda da shi ba sai su ba da bayani ko kuma su bibiye shi kamar bisa kan mutane wanda suke zawa su kama gidan haya su zamna wanda baki ne ko kuma wa'anda suke wasu ayyuka cikin unguwan ne wanda ba a sani ba ba a yarda da su ba suna yin bincike ko kuma an yi wani halbi ko an yi wata sata ko an yi wani abu su ne na farko da suke ba da bayanai ga hukumomi kamar polisi ko kuma gar da sai su gai to wannan duka matasa suna cikin shi kuma ban da wannan eh, in wani ya yi sata ko wani abu na farko wanda suke zabura su kamo shi su ɗarme shi ko su tai su kai shi matasa ne sa'annan kuma akwai waye kai da ake yi cikin facebook cikin whatsapp da kuma ba wanda muke nan kamar irin wanga wanda muke nan muna yi na waye ma al'umma kai duka muna yin shi amma mu eh, akwai fanni wanda ba a kama ma matasa ta cewa a sanda da abin nan da matasa suke yi babban abu ne a yi ankurajen su kuma a zo a kama musu kuma muna kira nan ne muke yin kira ga polisai jami'an tsaro polisai na farko wanda cikin gari su ne suke intervenir ya zamanto ya kamata su hidda girman kai su dawo wurin collaboration wannan tsakanin su da al'umma tsakanin su da matasa ya kamata su nuna ma mutane su aiki suke yi ma matasa ba sun hi mutane ba eh, jan ba su hi su ba su ma ba su hi kowa ba kowa yana kawo gudunmawa shi ta wannan fanni ne za a samun haɗin kai tsakanin tsakaninmu da jami'an tsaro sai ya zamanto yau eh, baka fargaba ka tai wurin jami'in tsaro ka yi fira da shi ka ba shi wasu bayanai shi ma yana iya ya zo gare ka kamar wannan eh, bariyar da adda kai tsakanin mutane da jami'an tsaro ya kamata a fidda ka kuma wannan muna ga su ne ya kamata su ci gaba akwai wani lokaci da suka fito suna waye ma mutane kai suna zawa suna hira da al'umma suna kwatanta ayyukan su suna kwatanta su cikin mu suke eh, ba sun zo bane su takura ma mutane sun zo ne su yi ma mutane aiki in wannan aka same shi ta za a samun eh, wanda ake da kuran pass sai su samu bayanai tunda duk irin abin da jami'an tsaro za su yi yau in dai ba su da collaboration tsakanin su da al'umma ba su iya shawo kan matsala tunda wannan wasu mugayen mutane suna nan cikin al'umma mutane sun san su suna iya su gaya muku su ku tai ku yi bincike ku kamo su amma in dai ku da kanku tsakanin ku da al'umma ba ku da method da approach akwai eh, wani kiyayya da adawa da wasu reglement de compte da yake tsakanin jami'an tsaro da al'umma kenan sai zama to babu wani contact in ma aka gansu ba ce ga su eh, eh, suna ta wahala ai mu mun san inda za su amma bar su su ta su ta yawon banza to ta nan ne muke son kamar su dawo ayi aika wannan yan kabu kabu da yan adaidaita matasa ne akwai wasu matasa banda su wanda ana iya a haɗa kai da su ayi aiki kaɗan a samu resultat yawa amma muna kira encore une fois que FDS revient pour collaborer avec les jeunes pour voir des méthodes les plus efficaces pour mettre la main sur des réseaux. Mm -hmm. une dernière question wace precaution ce ke ana ki ganin al'umma ya kamata ta dauka domin gujewa wannan halin na rashin tsaro wala ni dai kamar ja hankali ne zani bisa me yake da suna in ce uwayen gidaje dan saboda kamar mutane suna da sakaki da yawa dan saboda abu da yana faruwa bisa kan sakaki masu shagaga da suke zauwa mutane suna sa su ne koman cikin gidajen su suna komawa suna mutane sata masu baragama wanda mutane suke sakaki da su da yawa suna komawa suna mutane sata kenan mutane vraiment su san masu shigowa cikin gidan gidajensu kuma masu fita cikin gidajensu kuma wanga guda ne da zani bisa harka president da ya gai na bisa harka fds yau ba yiwa ne a ce su kadai si yi tsaron gari duka don saboda suna sect suna patrui suna tsaro wannan haka nan suna wuce cikin motoci wani lokaci sai mutum ma ya bari ka wuce sannan barayo ya wuto ya kamata a ce shakkar ci a samu delege wanda yake na jeunesse ne omons a ce di jeune ma wanda yake ils sont engagés volontairement su yi tsaro kenan wanda yake ils sont reconnus par la police par la mairie sun san da su kenan wanda yake wa'anga matasa tashi ne za su cikin dare suna da yar wanda yake cikin unguwarsu ne su da kansu za su tashi suna kewayawa suna tsaro banda a ce FDS kin wanda yake in an yi haka nan kin wallahi na san abu da yawa za ya rage dan saboda su matasa sun san masu yi nan saboda ba su da collaboration ne suke barin lese a lidiya kenan sun san masu in mu aka yi delegen su wallahi abu da yawa za a fasa shi na harkar sace-sace da tare hanyoyi. Merci beaucoup Ramtoulay. Avant de clôturer chers auditeurs, nous allons accueillir à CNO 50% et sa chronique du jour. Bonsoir à vous, amis de la FADA. Bienvenue dans cette chronique dédiée ce jour à l'univers fascinant des startups. Ce sont ces entreprises audacieuses qui façonnent le paysage économique d'aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une startup Les startups sont des jeunes entreprises innovantes. Souvent, elles sont créées par des passionnés qui cherchent à résoudre des problèmes spécifiques avec des idées novatrices. La startup se distingue par son agilité, son esprit visionnaire et sa capacité à bousculer les normes établies. Alors, que font exactement ces entreprises que nous appelons start-up Ces entreprises embrassent souvent la technologie pour créer des solutions nouvelles dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de la finance, de l'éducation ou de la mobilité. Les start-up explorent des nouveaux horizons, défiant les conventions et repoussant les limites de l'innovation. À titre d'exemple, parmi les startups qui ont connu un succès retentissant, on peut citer Tesla. Fondée en 2023 par Elon Musk, Tesla s'est imposée comme un acteur majeur de l'industrie automobile. La société a révolutionné le marché en produisant des véhicules électriques haut de gamme, combinant performance exceptionnelle et technologies innovantes Leur impact va au-delà de l'automobile, avec des contributions significatives dans les domaines de l'énergie solaire et du stockage d'énergie. Quelle est la véritable importance des startups Vous aurez la réponse demain dimanche, même heure, même canal. Sur ce, je vous dis bye bye la FADA à vous les micros C'était Ali Munkela Hussein alias Seno. Merci Seno, haka ne matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu mu hada fada na Mauritania na ranar Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie du représentant de Enkabu Kabu, du président na CRJ, wakilin Association régionale des sans emploi, sai Ramatoulaye ta Conseil communal de la jeunesse. Kamar yadda kai jiya mun tattauna akan halin rashin tsaro, yadda wannan halin na rashin tsaro ke shama al'ummar agada kai, wa'anne sana'o'in matasa ne ya fi shafa, sannan kuma sun sun kawo gargaɗi da kuma kira zuwa ga al'umma da kuma wasu precaution da suka bada da al'umma kan iya ɗauka domin kaucewa wannan halin. Merci à tous de l'avoir suivi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rai inda za mu dawo da wannan jigon amma kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio Kalangu.